Matiyu Sura ta goma sha tara To, da Yesu ya gama duk wannan magana, sai ya bar ƙasar Galili, ya shiga ta Yahudiya, wadda take ƙetaren kogin Urdun. Taro mai yawan gaske suka bi shi, ya kowarkar da su a can. Sai waɗansu farisiya suka zo wurinsa suka gwada shi, suka ce, Halal ne mutum ya saki matarsa akan kowane dalili? Ya amsa ya ce, Ashe, ba ku taɓa karantawa ba cewa wanda ya halicce su tun farko dama ya yi su namiji da ta mata? Ya kuma ce, Don haka fa sai mutum ya bar mahaifinsa da mahaifiyarsa, ya manne wa matarsa, haka su biyun nan su zama jiki guda, har nan gaba su zama ba jiki biyu ba ne, ɗaya ne, abin da Allah fa ya gama, kada mutum ya raba. Sai suka ce masa, To, don me Musa ya yi umarni a ba da takardar kisar aure a kuma saki matar? Ya ce musu, Don taurin kanku ne Musa ya yardar muku ku saki matanku, amma ba haka yake ba tun farko, ina kuma gaya muku, kowa ya saki matarsa, in ba a kan laifin zina ba, ya kuma auri wata ya yi zina kenan, wanda ma ya auri sakakkiya ya yi zina. Sai almajiran suka ce masa, In ku haka tsakanin mutum da matarsa yake, ashe ma rashin yin aure ya fi amfani. Amma ya ce musu, Ba duk mutum ne zai iya ɗaukar maganar nan ba, sai dai waɗanda aka yardawa. Akwai waɗanda aka haifa babanni, akwai waɗanda mutane ne suka mai da su babanni, akwai kuma waɗanda suka mai da kansu babanni domin ƙaunar mulkin sama. Duk mai iya ɗaukar maganar nan ya ɗauka. sa'an nan aka kawo masa yara ƙanana domin ya ɗora musu hannu ya yi musu addu'a amma almajiran suka kwaɓe su yesu kuwa ya ce ku bar yara ƙanana su zo wurina kada ku hana su ai mulkin sama na irinsu ne sai ya ɗora musu hannu ya yi tafiyarsa sai ga wani ya matso wurinsa ya ce malam wani aiki na gari ne da lallai zan yi in sami rai madawwami sai ya ce masa don me kake tambaya ta kan abin da yake nagari? Ai managarci ɗaya ne, in kuwa kana so ka sami wannan rai, to ka kiyaye umarnan nan. Sai ya ce masa, waɗanne? Yesu ya ce, Kada ka yi kisan kai, kada ka yi zina, kada ka yi sata, kada ka yi shaidar zur, ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka, ka kuma ƙaunaci ɗan uwanka kamar kanka. Saurayin ya ce masa, Ai, duk na kiyaye waɗannan, me kuma ya rage mini? Yesu ya ce masa, In kana so ka zama kammalalle, sai ka je ka sayar da duk mallakarka, ka bai wa talakawa, ka sami wadata a sama, sa'an nan ka zo ka bi ni. Da saurayin nan ya ji haka, sai ya tafi, yana baƙin ciki, don yana da arziki ƙwarai. Sai Yesu ya ce wa almajiransa, hakika ina gaya muku, da wuya mai arziki ya samu shiga mulkin sama, har wa yau ina gaya muku, zai fiye wa raƙumi sauƙi ya bi ta kafar allura da mai arziki ya shiga mulkin Allah. Da almajiran suka ji haka, sai suka yi mamaki kwarai da gaske suka ce, To, in haka ne, wa zai samu ceto kenan? Amma ya dube su ya ce musu, Ga mutane kan ba mai yiwuwa ba ne. amma gun Allah kowane abu mai yiwuwa ne. Sai Bitrus ya amsa ya ce, To ai gashi mun bar komai mun bi ka, me za mu samu kenan? Yesu ya ce musu, Hakika ina gaya muku, a sabon zamani, sa'ad da ɗan mutum ya zauna a maɗaukakin kursiyinsa, ku da kuka bi ni, ku ne kuma za ku zauna a kursiyi goma sha biyu, kuna hukunta kabilan nan goma sha biyu na Isra'ila. kowa ya bar gidaje, ko ’yan uwa maza, ko ’yan uwa mata, ko mahaifi, ko mahaifiya, ko ’ya'ya, ko gonaki saboda sunana, zai sami ninkinsu ɗari ya kuma gaji rai madawwami. Da yawa na farko za su koma na ƙarshe, na ƙarshe kuma za su zama na farko.